kasanmu Najeriya jiya fuka kai inda za ce mu samu state police ba domin in ya kawo state police yanzu akwai wadansu politicians da gwamnoni su zama da too powerful za su ɗauki state police nan su yusun nasu anti-dating opposition zai daɗa raba ƙasar nan lokacin da buke da state police abin eh, police a western region sai su gana kone mutum a domin su samu umarni wajen gwamnatin western region ba za su yi komai a kai ba kuma lokacin da aka soma maganan raba ƙasar nan faɗaɗa biyafa polisai mu da suke enugu yi su gaba daya sun zama very loyal to juku abin da ya faɗa ke su yi shi suke yi shi suka samu dama har aka samu session aka samu faɗa yaƙi da abin nan sai police in mun waye sosai ta zai to amma yanzu haka babu waye ba akwai yan polisiyan namu wato masu iko sun yi za su baka ƙasar mu za a samu faɗa na banza-banzan nan don haka yan eh, majalisa suna nema abin zai kyauta musu kansu ne abin da za su suka da abin da ke nan is proper kaɗan. Ya zaka kuma kwatanta haka ga su ma zargin da ake wa 'yan sanda na cin hanci da rashawa su ma na tarayyar suna yin wannan idan lokacin yaya kike ganin abun zai shafi 'yan sanda wanda na jiha da ake tunanin kirkirwa. To su daga abin da daga maka za kawo su su zo su yi 'yan sanda ƙasar nan su ma suna za su ci hanci ko an ɗauki mutum da ko ina kawo shi a cikin nan in baka biya shi albashi mai kyau ba ka ba shi alawansu na shi ba ka ba shi bariki mai kyau ba dole ka ba hanci don haka ne na gani za ka kawo tashi hankali ne sosai in an ce ba hamu state police ba mu kai in za mu samu state police ba na ga yanzu mata sai ga mutum domin shi gwamna sai ɗauki 'yan sanda suna gadinsa suna gajin matansa suna gajin yan uwan matansa suna gajin yan uwan yan uwansa to in sai police za su ci commissioner police za su ce din eh, sai kai min kaza kai min ka kama wannan eh, ko ka saki wannan abin ba za mu samu justice a ƙasar nan ba. Ana maganar su kansu jami'an 'yan sanda na ƙasa baki ɗaya ba su wadatar ba wato ba su kai yawan waɗanda ake buƙata domin kula da tsaron lafiya na Najeriya ba. 'Yan sandan mu na ƙasar nan lamban da ya kamata a ɗauki 'yan sanda ba su kai ba to wannan laifin federal government ne domin akwai mutane da yawa masu neman aiki ya kamata a ɗauke su aiki a ba su uniform a yi musu training nan kuma in an mai abin nan a state police wato irin political talks yan iska yan adawa din na na fashi su zuwa suke su a sashen yan sanda kuma commissioner police na state din bai da job security ni yabu kaɗan za su su kore shi. yaushe kike ganin najeriya za ta kai ta yi waɗannan yan sanda na jiha. wato lokacin da muka waye muna da hakuri muka yarda da allah lokacin ne za mu iya mu samu yanzu kowa abin da ke so sai ya samu kamun samu kuma ga abin da ke aukuwa lokacin mulkin buhari din nan ba mutane da suka saka kudade da yawa yanzu da muke din nan in an ce a kawo state police wanda mun shiga cikin babban wahala amma su wanda da su zuwa ne sha sun so su fasa za su gari wata kira cikin rayuwarsu za su gan evil na state police